'Yan midiya sun tunzura tsohon mijin Momi Gombe, Murja ta yi wa mai shirya martani. Shekarun baya kun je yadda aka dinga turka tsakanin Momi gome da tsohon mijinta mawaki Adam Fasaha wanda har ta haɗo mawaki ya musu bireka wanda kura ta shi kan zargin da mijin Momin Gomben ya yi hamisin ya hure mata kunne ta kashe aurenta ta faɗo cikinsu da ciki a jikinta ta je ta fara fim zargin da momin Gomben ta musanta. A wannan karin wani ne yi wa Adam ɗin wani tsokaci da ya tunzara shi har irin tumawa wanda ya masa tsokacin ashir kamar zai kai duka ga dai abin da ya ce masa. A ji uwarki ko in ji ubanka? Eh, uwarki ce ta faɗa miki cewa ina cikin da na sani? Ni ina rayuwata mai kyau wallahi, normal nake rayuwata ba tare da damuwa ba. An hana ni magana akan irin wannan jakantar gwamnatin da ake wato wannan dole ne in magana wai da na sani shin ba taɓa sakin uwarki ba ne ko ubanki bai taɓa sakin uwarki ba eh ya kamata in baki sani ba to ya kamata ki koma ki tambaya akai da na sani to hurul ɗani ce ita shine kai abin da nake son sani wallahi wallahi wallahi muddin za ku ringa mai irin wannan jakantar comment din wallahi tallahi zan ɗauki mataki a kai ni ai ba wawa bane na san me nake yi na san kaina duk abin da nake na san kaina kuna tunanin akwai wani abu da zan rabu da shi a raɗin kaina kuma inda ina da na sani ni eh, balle kuma wai shi na aure kuna wawanci kuna da kikanta akan lamarin aure eh to magana ta gaskiya wannan shine last warning kar wani ya ƙara zuwa min jakantar comment a yi min comment a comment section ina yana faɗa min maganganu irin wannan wai ka ji facebook wai da wai da na sani wai da na sani ba ta biya gidan wuri da na sani to da na sani ke dan uwarki dan uwanki ba ki da manya a gidanku ne babu sannan kuma uwarki ba ta taɓa fita ba ne sannan kuma ubanki bai sha sukin mutane ba ne in ma namiji ne dan uwanmu ba ka da hankali kuma sannan ba ka da tunani sannan kuma in kana da ilimi ilimin ka bai amfani ka kuma makaranta karo ilimi sannan kuma ka shigo duniya ku yi zaman rayuwa don haka Allah ya kawo kaddarar rabuwa don haka ba yadda za a yi basu isa su yi wai tsaya ni ni ni abin ma da nake son sani shin na taɓa shiga a duk ku duba duk gaba ɗaya feji na akwai wani abu wanda ya taɓa wanda ya kama da cewar a'a wancan mata ta ce ko wani makamancin haka ban taɓa ba amma ku kuna shigo min da wata magana ina yin abubuwa na rayuwa amma kuna shigo min da wasu magana shin kun ga na rubuta na ce kaza ina cikin wani hali ko ina cikin wani matsala kaza ban taɓa ba me yasa ku kuke kokarin ku rinka haddasa wa mutum abubuwan da irin ku kwata-kwata ku ne ba kuke kawo hatsani a cikin al'umma ba ku san zaman lafiya amma wannan shine na ƙarshe kai dole sai na kula ka a rayuwar nan ta duniya ba a so dole na gaya maka ni babu abin da zan yi da mata maza ni da cikakken namiji zan iya rayuwa ba da mata maza ba dole duk abin da zaka ka yi min shishigi da kwala kai a faranti kai lalle sai na kula ka na yi mu'amala da kai ba a so dole rayuwa no horns in life duk abin da ya shafe ka babu shi a wayata amma akan me zaka kafe hoto na har kana wani kaza kaza kaza ni na cikakken namiji nake so ka gane jajirtaccen namiji maji karfi ba mata maza like you ba you know that to ni dan haka kama tun wurwur kama janye makamanka ai yasa aka ce idan baki ya san me zai furta bai san me za a faɗa mishi ba to da cikakken namiji nake so in yi mu'amala ka gane har zaka ce wai rabuwa da dai da ke kaza kaza kaza to ai ni rabuwa da kai shine mafi alkhairi shi yasa ka ga na cicciko ko wani abu wai rabuwa ta ka da ai rabuwa ta da kai alkhairi ne wai kai an gaya maka ana son gani na da kai ba a so baka ga yanda na cicciko ba mata maza in hajiya hadiza ya gari ya kike ai wallahi a freedom radio na ji kina sanarwa kina ba da maganin gyara maza maganin karfin maza shine ne karaf ne maza na dauki lambar ki na sada zumunta na kirawo ki wallahi wani bawan Allah ne muke in gaya miki muna mutunci da shi amma kuma ina da kokwanto akan shi shi ne in gaya miki nake so a haɗa shi a bashi maganin gyaran maza maganin ƙarfin maza ya dawo cikakken namiji wai mutumi da ɗan tiktok yi eh shi ne kin ga ya kafe hoto na zai yayin wannan mm, ya za a a ashe kin gane murya da ma ina yin mura wallahi mura nake yi hajiya hadiza mai maganin mata da na maza wallahi mura nake yi kin san na je jos kuma su jos akwai sanyi su nuce a garin take zazzaga ta cikin duwatsu shine na kwaso mura rabin je biki kwanan muku in gaya miki ko postin din ma in kika duba yan tiktok din nan ba sosai ba sabida ina kasa muryata ta shashake yadda kika san an gasa min dan jaririn ka dangare a makogaro wallahi da kyar nake iya magana to shine eh Mm, ai baki ji tashi ya cin mutuncin da ya mun ba amma kuma ni ba komai kin ga ina neman mai magani to ya za a yi ai akwai wallaf akwai zumunci wallahi tallahi dole zan gyara shi in bashi ma ke ba kika san halatti inda da halatti ko tiriliyan ɗaya aka bashi aka ce ya kafe hoto na iya wannan tsamin naman ai ba zai yi ba aikin san akwai wanda kara da alkunya ta yi musu karanci billahi lazi da an ce ka biyo to na ba sai yi mata amma ya za a kin san halin da da a rikice ki ai na guje shi babu abin da ba zai iya bayan yanzu saboda wannan gudan tashi da ne kawai dai ki taimaka a haɗa mai maganin karfin maza wanda zai ji kwashe ya ji gyare kika gane kiba ai mun rabu da shi shi sa kika gane wannan zindume mi ya kiban nawa shi ai na rabu da kaya attajiro ya janka ta shi yasa kika ga ina ta kiba ne kubul kubul to ke ku dan Allah hajiya Hadiza kina ya mace yar uwata kin fi ni sanin komai da ike wakana yanzu a rayuwar nan kina cikakkiyar mace jarumin mace kika ɗauko wanda ba cikakken namiji ba mata maza ai dole ki ta karewa a tsaye nan har can aka rinka da lafiya a lokacin kuskus nake yi a lokacin da muna tare shi kowa ya gani ya ringa murjaya ga kin rame ya ga kin fada wallahi tallahi babu wanda ya san menene dalili yanzu ga miki cin ga iba ta nake ya gani na yi dumurgur na ne ya ebo hoto na ya sai na a jikin sikirim ya mun sakin tsaman nama wai osharere wai tunda na rabu da shi kaza kaza kaza kaza kaza ke ki ji mun an yi amfani da halacci a nan bai mun halacci ba amma kar ki damu ni kuma zan saka mishi da adalci dan Allah dan annabi zan tuki turo mun akan nan ba okay i will send you the difference sai ki turo mu maganin ki min da library ai na ji kama a ibadan kita akwai wata kawata ma sunan ta hafsa ibadan a tiktok take Allah sarki dan Allah a ya a haɗo mai na ƙagara ya fita daga cikin halin da yake ciki ya da wani mur wanda bai ce murjis ba baya samu followers da layikin murjis kasuwar daji zana je da labari zanni zanwara muna ta mu yan riya ce eh eh a ba su fulaniya daji lola maryama haidar ga su murjiya mm. ci mana a e an ga shak mahadi shak mahadi alhamdulillah sharafaddinu batura bayan renon E! diwa na ɗan duma ya biya ni kyauta ina ga ya san ka zo gunna da sauri ba ni kyauta ni E! murja murja murja sai kin taka eh ke yarin ya girgiza ugun naki eh a ce mana u wanda bai ce ugu ba baya samun ugun da zai dane ugu kasuwar daji za na je da labari za ni zanwara Tiya lawali na union abdullahi ciyaman lawani na union ko baka zo ba to a bani kaɗan ma bani rainawa mm, tire ma tira ga su murja eh dan buga ina nan mm, he ku ce mana mm, wanda bai ce a baya samun o'in oh, da zai taɓa a'a ah, ah, ah, kasuwar daji za ni je da labari za ni zan wara Eh, ko kwan mu mami ku a saka mana mm, yaro ba ya rena kyauta mm, ci mana a in ga kora jiwa na dan duma ya biya ni na gode ba rena dahiru eh ayye! Eh, eh, shak mahadi shak mahadi hamdullahi ya shak mahadi shak mahadi hamdullahi ga sumurja murja ke na dan mu ata mu na fa manta eh ban sake a farko ki haƙuri da ni da kin san eh maza za ku sai a hankali na sani kuma kun san E! E! Na nexus na mu ganin mu ja fahad su biyu ta dan lutina wa eh ga fahad su biyu ta dan kwalutina E! Hasa ibadan Hasa ibadan ga su murja mm yo haukan ku ya dabuwa haukan ku ya